العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثين قوة ذو الحجة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da darasin hadisi a cikin wannan littafi mai albarka Umdatul Ahkam min kalami khairil anam na babban malami al-Allamah al-Jamma'ili al-Maqdisi alayhi rahmatullah muna cikin babu li'tikaf za mu tashi hadisi na ɗari da ɗari biyu da sha shida an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul allah inni kuntu nadartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan wa fi riwayatin yawman fil masjid al-harami qala fa awfi bi nadrika ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة wannan hadisi an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu na biyu a cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu a cikin daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam umar baya cikin masu yawan riwaya a cikin sahabbai yana cikin masu tsaka tsakin riwaya baya cikin waɗanda suka fi yawan riwaya baya cikin masu ƙarancin riwaya yana cikin waɗanda suka matsakaita a riwaya hadisansa suna nan daga ciki akwai wannan sajiduna umar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ƙultu na ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inni kuntu nazartu fil jahiliyyati lallai ni na yi bakance a jahiliya an a takifa cewa zan yi itikafi lailatan dare ɗaya wa fi riwayatin a wata riwayar yauman kwana ɗaya fil masjidil harami zan yi wannan itikafin ne a masallaci mai alfarma wato masallacin ka'aba qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa'aufi bi nadrik to ka cika bakancanka walam yadkur ba'd ruwati wasu daga cikin masu riwaya da suka ruwaito wannan hadisi ba su ruwaito yauman ba su ambaci lafazin yauman ba wala laila sannan ba su ambaci lafazin dare ba wannan hadisi sayyiduna umar radiyallahu ta'ala anhu yake ba mu labari da kansa cewa ya yi bakance abinda ake ce ma bakance shine mutum ya ma Allah ta'ala alkawarin zai masa wata ibada ko dai da shara'i ko ba shara'i akwai annazru bi bi ghairi shart bi Shi ne mutum ya ce idan Allah ta'ala ya biya masa wata bukatarsa to zai yi ma Allah ta'ala ibada kaza shi ne ake ce masa annadru bishar ko annadru mashru ba kancan da mutum ya yi kuma ya sa masa sharaɗi kenan idan wannan abun bai tabbata ba shi kenan ba zai yi ba idan bukatarsa da yake neman Allah ta'ala ya biya masa bata biyu ba ba ta samu ba to shi kenan shi ma ba zai yi wannan ibadar da ya alkawarin cewa zai ma Allah ba domin ya sa ne. akwai kuma annazru bi ghairi shart ko annazru ghairul mashruti akwai bakancan da mutum yake yi wanda bai sa masa sharadi ba haka nan sai mutum ya ce insha Allah ta'ala lokaci kaza zai yi ibada kaza kamar misali ya ce idan wata kaza ya shiga zai yi azumi guda biyar ko zai yi azumi uku ko zai yi wani abu mai kama da haka to dukkanin su wajibi ne a cika su ba kance manzo Allah sau sama ya bayanin ka'idarsa na farko ba a sanyi ba a son yin bakance amma kuma idan kai sai ka cika manzo Allah sama ya ce innama yustakhadu bihi min al-bakhil so tari bakance ana matsa ma maruwaci ne wanda ba zai yi ma Allah ibada ba sai Allah ya masa wani abu to shi yasa ba a san bakance a musulunci amma kuma idan mutum ya yi shi to sai ya cika yana cin sufofin mummunai cika wannan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira masu imani sun kasance yufuna bin nadri suna cika bakance ko alwashin da suka yi wa yakhafuna yawman sannan suna jin tsoron wani yini kana sharruhu mustatira wanda sharrin wannan yinin ya kasance mai tartsatsi to daga daga cikin siffofin masu imani in har suka yi bakance duk da bakancen ba a son yin sa to suna cikawa sannan sharaɗin bakance kada mutum ya bakancen da abin da ya san bayi da shi kada ya bakance a cikin abin da ba yi da shi al-imamu abu dawud rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi manzo Allah ta sama yake cewa wala nazra fi ma la yamliku ibn adam babu bakanci a cikin abin da mutum bai mallaka ba misali mutum bai da hanyar samun naira ɗari kullum ta halas bai da tabbas ɗin yau zai samu naira ɗari gobe ma zai iya samunta shi kenan sai ya ce ya yi bakance idan wata bukatarsa ta biya to zai ba wani miliyan ɗaya sadaka ko kyauta da sadaka da kyauta dukkaninsu ibada ne ana yin shi ne don Allah to wannan la nazar asasan fi ma la yamliku ibn adam babu bakance tun asali a cikin abin da dan adam bai mallaka ba ba a tsammanin ka yi bakancin abin da baka mallaka ba in ma kayi kayi ba yi da amfani sannan sharaɗi na gaba la nasra illa fi ta'atillah ba a yin bakance sai a biyayya ga Allah sai a biyayya ga Allah shi yasa manzal sun ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi mutumin da ya bakancan zai ma Allah da'a zai yi wani aiki na addini dan Allah to ya cika wannan bakancan amma idan mutum ya bakance cewa zai yi wani aiki na saban Allah annabi sun ce fala ya'sihi kai ya saba ma Allah to anan sayyiduna Umar bin Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake ba mu labari cewa ya yi bakance tsakaninsa da Allah zai yi itikafi ko dai dare ɗaya ko kuma kwana ɗaya kuma zai yi ne a masallaci ne alfarma ka'aba amma ya yi wannan bakancen ne kafin zuwan musulunci a jahiliya ne in an ce jahiliya alfatratul lati sabaqatil islam lokacin da ya gabaci musulunci kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake ce masa al-asrul jahili ko a ce al-fatratul jahiliya lokacin da babu musulunci babu addini to sai ya ce yayi bakance a wannan lokacin zai yi itikafi a masallacin Ka'aba ko dai dare daya ko kuma zai yi kwana daya to yanzu ga musulunci ya zo shin wannan bakancan nashi zai cika sai manzo Allah sai ne yace masa ka cika bakancanka da kai domin bakancan nan naka yana cikin biyayya ga Allah itikafi da'a ne ga Allah wannan ya nuna kafin zuwa musulunci suna yin itikafi Sau da haka da musulunci ya zo sai manzo Allah sai sama ya tabbatar da sai musulunci ya tabbatar da ibada itikafi abubuwan da ake yin su a jahiliya sun kasu kala uku da musulunci ya zo akwai wanda abdalahul islam musulunci da ya zo sai ya bata ya ce kwata-kwata ba shi kamar misalin taballi wani ya ɗau ɗan wani ya ce ya zama ɗan shi aikin hankaka da musulunci ya zo sai ya bata taballi babu taballi wa ma ja'ala adiyakum abna'akum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil babu taballi musulunci abdalat tabanni ya bata tabanni kwata-kwata akwai nau'i na biyu na abubuwan da ake yi a jahiliya da musulunci ya zo asbatahu kama huwa musulunci sai ya tabbatar da wannan abin kamar yadda yake dama ana yi kafin zo musulunci da musulunci ya zo sai ya ce a ci gaba da yi yadda yake a ci gaba da shi yadda yake ka'ida ta malaman usul da suke ce ma istishabul hal al'aslu tanku ma kana kama kana asali a abu yadda yake misalin wannan shine kamar misalin kyawawan ɗabi'u da larabawa suke da su musulunci da ya zo larabawa suna da rikon amana suna da gaskiya da musulunci ya zo sai ya ce to su ci gaba da gaskiyarsu su ci gaba da amanarsu wannan bai buƙatar gyara gaskiya gaskiya ce amana amana ce sannan akwai nau'i na uku shine nau'in da musulunci ya zo ya tarar da ana yin jahil a aiki kafin zuwansa da ya zo sai ce to a ci gaba da yi amma ga gyara kamar aikin hajji suna yin aikin hajji kamar yadda muka faɗi a darasin da ya gabata suna yi amma ba irin aikin hajjin da ake yi yanzu ba daga cikin abin da suke kyama ba su yarda da arafat ba ba su yin arafat sannan kuma dawafi kamar yadda muka ambata tsirara ake yin dawafi sai dai wanda ya samu tufafin da ƙurayshawa suka tanada suke badawa tufafin da ba a taɓa Allah da su wai to waɗannan su ne uku to itikafi yana ɗaya daga cikin ibadojin da suke yi a jahiliya da musulunci ya zo sai ya gyara sai da kamar zan sani ce ka je ka cika ka da kai domin asalin itikafin ibada da'a ne ga Allah sannan kuma inda ka ce za yi itikafin nan ya dace shine masallaci mai alfarma sai da ka babu laifi ka je kai ka cika ka da kai da wannan malamai suka ce da wani wanda ba musulmi ba zai yi niyyar yin wani aiki sai kuma ya musulunta to za a kalli wannan aikin da ya yi idan aiki ne da dama a cikin musulunci an yadda da shi to sai a ce ya je yi aikinsa idan ko aiki ne da musulunci bai yadda da shi ba sai a ce ba zai yi ba kai yayi misali sai wani kirista ai daga cikin abin da suke yi suna ziyarar suna ziyarar Jerusalem suna ziyarar Jerusalem Jerusalem garin Kudus kenan أما a cikin garin kudus ake da almasjid al-aqsa ko bait al-maqdis masallaci da Allah ta'ala ya ambace shi hada سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سنة من زال السنة لا تشد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى sai ya musulunta kuma dama ya yi alkawari ko ya biya kuɗin zuwa jerusalem to sai ya musulunta to sai musulunci ya ce masa ka je jerusalem amma ba da niyyar zuwa kawai jerusalem ba za ka je almasjid al-aqsa ne shine manufarka so daga wajajen da kuke zuwa ziyara bayan jerusalem to ba za ka je ba a matsayin ibada ba za ka je baitu laham ba baitu laham wai wajen da aka haifi annabi isa alaihi salam kenan sannan ba za ka je tsubi sina a ba inda aka yi magana da annabi musa duk ba za ka je nan ba inda za ka je shine al-masjid al-aqsa domin ya halatta a cikin addinin mu na musulunci mutum ya ce zai tafi ziyara ta masallacin al-aqsa ina jin mun gane sannan malamai suka fitar da fikihu a cikin wannan hadisi suka ce wannan hadisin idan an ɗauki laila to kenan ya juzu li'tikafu bi lafiya idan an ce itikafi ne da daddare to kenan ya halarta za a yin itikafi ba da azumi ba domin malamai sun kasu gida biyu akwai malaman da suke ganin cewa la itikafa illa bi siyam akwai waɗanda suke ganin ya li itikafu bila siyam akwai malaman da suke cewa ba a yin itikafi sai azumi sai da azumi sai mutum zai yi azumi ko da ba a ramadanu ba idan mutum ya ce zai yi itikafi to dole ne ya azumi wannan fiqhun na Aisha radiyallahu ta'ala anha kenan a ta da ashabu sunan wasu daga ci suka ruwaito take cewa la atikafa illa bi siyamin wa la atikafa illa fi masjidin jami'i ba a itikafi sai da azumi sannan kuma ba a itikafi sai a masallacin juma'a fiqhun na na Aisha ke wasu kuma sahabbai da waɗanda suka biye musu daga baya su kuma sai suna cewa ya juzu li'tikaf walau bila siya za a iya yin itikafi ko ba tare da azumi ba suka kafa hujja da wannan hadisin na na Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu da yace inni nazartu an a'takifa fil jahiliyyati yawman kai laila inda daddare ne ai la yusamu bil ba azumi da daddare so daga kenan ya halatta mutum zai yi itikafi ko ba azumi sai malamai suka ce aka samu kauli na uku suka ce a'a eh a'a eh mutum zai yi itikafi ne da azumi yana azumi idan zai wuce dare in ya san zai kwana ɗaya to dole ya azumi amma idan ya ɗaukan makansa cewa zai yi itikafi ne na wasu awanni ba cikakken yini ba to ya halatta zai iya yin azumi kai zai iya yin itikafi ba tare da azumi ba kaga sun haɗa hancin maganganu guda biyu duka an yi aiki da su ce kenan idan mutum ya san itikafinsa zai wuce zai kai kwana ɗaya to budda lahu min siya dole ya azumi amma idan ya zama zai yi aƙalla min ne kasa da yini ɗaya to lahu an ya'takifa walau bidun siyamin ya ga dama sai ya itikafin sa koda ba da azumi ba ko bai azumi sai ya itikafi mutumin da zai yi itikafi da daddare ai kaga ba ya bukata azumi ke to waɗannan maganganun guda uku ta ƙarshen ita ce tafi daidai domin ta haɗa duka maganganun guda biyu ta ba su fassara a ƙarƙashin ka'ida ta aljam'u aula min tarji a haɗa abubuwa guda biyu a aiki da su a ba su fassara to ya fi ka ɗauki ɗaya ka yin aiki da ɗaya wannan hadisin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu kenan sannan hadisi na nuna mana falalar yin itikafi a masallaci mai alfarma itikafin da ya fi shi ne a yi shi a masallaci mai alfarma kamar yadda sallah ta fi a yi ta a masallaci mai alfarma wato masallacin ka'aba mutumin da zai yi sallah a masallaci mai alfarma sallah farilla ana ruɓanya masa lada so dubu ɗaya a masallaci in yi sallah a masallacin ka'aba ladarsa za a ruɓanya akan mutumin da ya sallah ba a masallacin ka'aba ba mutumin da kuma ya sallah a masallacin madina masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ke biye ma wannan masallaci na ka'aba a daraja shi kuma za a ba shi lada dubu ɗaya mutumin da ya salla a masallacin al-masjid al-aqsa masallaci na nesa masallacin baitul maqdisi shi kuma za a bashi lada 500 kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi hasan to kenan tunda sallah ta fi daraja a waɗannan masallatan haka yin itikafi ya fi daraja a cikin waɗannan masallatan domin al-mu'takifu yusalli mai itikafi zai yi sallah to sai ya zama darajar ta حديثنا بيد دشابقي عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قلت قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في الأشهر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه وأن حديث أن ساموس دقا صفية صفية بنت هيي na na safiyatu radiyallahu ta'ala anha ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya daga cikin ummahatul mu'minin wanda darajar su ta tabbata a cikin alqur'ani qur'ani yace wa azwajuhu ummahatuhu النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yafi jibintar mummunai yafi cancanta da mummunai fiye da kawunan wa azwajuhu ummahatuhum sannan kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ummahatuhum uwayen mummunai ne duk wanda ya kasance yana da imani to matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam uwayensa darajar su ta farko kenan daraja su ta biyu Allah madaukakin sarki ya tsarkake su Allah ta'ala ya ce wattayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ulaika mubarra'una mimma yaqulun matan kirki mazan mutanen kirki ne annabi mutumin kirki ne matansa dukkaninsu mutanen matan kirki ne sannan mazajen kirki matan matan mazajen kirki ne ga matan kirki dukkaninsu Allah ya tsarkake su ya barrantar da su game da kage da wani zai musu ula'ika mubarra'una mimma yaqulu da annabi sallallahu alaihi wasallam da matansa gabaki daya Allah madaukakin sarki ya tsarkake su daga abin da ake danganta musu na kazanta sannan Allah madaukakin sarki ya ce innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum mutum Allah madaukakin sarki manufarsa ita ce ya tsarkake su ya tsarkake ku ya tafiyan muku da arrijis duk kazanta duk abin da za a danganta muku na lalacewar ɗabi'a to Allah yana sanya kawar muku da wannan ƙazantar wa yufashshirakum tathira sannan ya tsarkace ku tsarkacewa sannan daga cikin khasa'is da falalolin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai halarta wani ya aure su bayan manzon Allah su wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azima balle ku ce za ku auri matan manzon Allah sama bai halatta wani ya ce zai auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falalarsu ta gaba innahunna kullahunna azwajuhu fil janna domin dukkaninsu Allah ya kaddara cewa su zama matansa ne a aljanna waɗannan matan nasa to matansa ne a cikin aljanna to da haka ba za su nemi wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai aure su ba bayan manzo Allah sallama to na safiya tana cikin su na safiya bintu huyai babanta sarki ne sayyidu banin nazir shine shugaban yahudawan banin nabi kafin annabi sallama ya aure ta ta auri mazaje guda biyu ɗaya ya mutu sannan aka kashe ɗaya a haibar a yakin khaibar a shekara ta bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ya yanta ta an kamo ta a matsayin fursunonin cikin fursunonin yaki manzon Allah sallama ya aure ta sannan waje ala isqaha sadaqaha ya sanya yanta ta ya zama shine sadakinta da canza ta a cikin a cikin a cikin gungu na fursunonin yaƙi sai ga ta zama cikin sayyidat ta zama cikin shugabanni mata ta zama cikin annisa'u tahirat cikin mata waɗanda suke tsarkaka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo yi walima kwana uku yi mata walima kwana uku aka zo yau aka zo gobe aka sake dawowa ma jibi su uku to daga nan kuma shi ke waɗanda suka ci gaba da zuwa Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طئمتم فانتشروا ولا مستعنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق بدأ يوعى سيانا أن يولي مقانا أكتائسا to ita ce safiya tana ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da matsayi har na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da na na Hafsa radiyallahu anha suna kishinta saboda mace ce da ta iya kula da miji manzala ta sama yana wani ɗaki sai ta hado abinci mai dadi sai ta ci sai ta aika ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo yana ɗakin nana Aisha sai na na Safiya sai ta girka abinci mai dadi da sabon abin kwano ko sabon tangaran sai ta aika mishi da shi saboda iya riƙe miji shine wata rana na Aisha radiyallahu ta'ala ana aka kawo abincin tabarak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gharat ummukum al-yawma ya ce yau mama ku tai kishi da yawa manzala sun sama ya tashi ya tattara abinci ya ce abinci ni aka kama na ya ce wal qas'atu bil qas'a kwano ko da kika za zaki biya amma abinci na wani ni aka kama na ya ce sannan nana safiya tana da daga cikin matan manzon sama waɗanda suka rayu bayansa da shekaru kusan shekaru arba'in Baya bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi domin malamai sun yi maganganu alal aqalli uku akan shekarar da ta rasu wasu suka ce shekara ta ta hamsin da biyu suka ce shekara ta hamsin da uku wasu kuma malamai suka ce shekara ta talatin da bakwai an yi saɓani akan shekarar da ta rasu to ita ce ta ruwaito mana wannan hadisi ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fil masjidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi a masallaci masallacinsa fa ataituhu azuruhu sai na zo masa domin in ka masa ziyara lailan da daddare fa tuhu, sai muka dan yi fira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wani lokaci summa kumtu li anqaliba sai na miƙe dan in tafi gida in juya in koma gida فقام معي يقلبني li yaqlibani sai manzo Allah sama ya miƙe dan ya raka ni wa kana maskanuha fi dari usama ibn Zaidin. gidanta ko ɗakinta yana ɓangaren gidan sayyidina usama dan zaid dan sayyidina Zaidu dan harisa bararren bawan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzala sama ya tabanninsa wato ya ɗauke shi a matsayin ɗa kafin a haramta wannan ana ce masa zaid ibn muhammadin wanda ta sanadiyarsa aka haramta tabanni aka ce babu tabanni a musulunci famarra rajulani min al-ansar manzala ta sama yana tsaye da ita sai aka samu wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina sun zo za su wuce falamma ra'a ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam asra'a mashi sai suka kara sauri irin ba mu gani ba din nan فقال سيمن سمي على رسلكما على رسلكما كنت سنو كنت قد كي سوري إن على رسلك كان نبو متين يتفسن نسن أي تمحل في السيف لا تسرع لا تسرع في المشي كفي سوري كتايا باون باقون أبو بني كتايا كتايا كويت فيها أهنكلي ما دليل ين سوري إنها صفية بنت حيي ai mata ta ce safiya diyar huyai ba wata bace faƙala sai suka ce subhanallah suka ce subhanallah ya rasulallah ya ma'aikin Allah ai ba za mu maka zato ba shine ƙarshen bayanin ba za mu maka mummunan zato ba ma kunna linazunna bika sharra ya ma'aikin Allah ai ba za mu maka zaton sharri ba فقال من زسم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم للي شيطان ينا قدانا أجكين دان أدم مجرى الدم إرن يد جنيك قدانا وإني خبت نينا جسورا أن يقذف في قلوبكما شرا كي يجي جيفا مقوان شري أتكين زوتي يوك يجي يجيفا مقوان شري أتكين زوتي يوك في إساءة قبولنا زتوغا النبي صلى الله عليه وسلم ba ku halaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai wani wanda bai kai matsayin annabi sallallahu ba kasa kasa ka masa mummunan zato zunubi aw qala shay'an ko ba sharran ba shay'an ce kada ya jefa muku wani abu mara kyau a zuciyarku wa riwaya a wata riwaya aka ce annaha ja'at tazuhu ta zo ta kawo masa ziyara fi itikafihi a itikafin sa fil ashr al a goman karshe min ramadan na ramadan fatahaddathat innahu sa'a ta dau wani lokaci suna magana suna hira ta ثم قامت تنقلب سيتميك إذن تتفجدا فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها من miƙe السلام ya raka ta. حتى إذا بلغ باب المسجد حتى يقي قوفر مسلاتي عند باب أم سلمة بيدي قوفر جدنا أم سلمة ثم ذكره بمعناه سنة يأم بتحديث دماء نسا وأن ندوغن حديث حديث نيزكي لو كده فكه ديوا فكه مفرقو أما سلاتي أكي إيتكاسي أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غيره لا يكون في البيت ba a itikafi a gida a masallaci ake yi saboda gidan manzon sama haɗe ke da masallacinsa amma tun da bambanci akwai bambanci tsakanin gida da masallaci manzon sama masallacinsa yake fitowa ya itikafi sannan jawazu ziyaratil mu'takif ya halasta a ziyarci mai itikafi ya halasta a kama mai itikafi ziyara shi yasa lokacin da muka yi tari muka yi bayani a satin da ya gabata a darasin baya cewa itikafi kamar da al-imam ibn rajab alhambali ya tarifin sai ce qat'ul ala'iq anil khala'iq lil ittisal bi khidmati al-khaliq muka ce ba ana nufin zaka yanke duk wata alaka da su bane a'a ana nufin ta ibada ka tsai da zuciyarka waje daya a masallaci domin ka ci gaba da ma'alla ibada amma babu laifi a ka maka ziyara sai dai ita ma ziyara kuma kakke yawa dama ka'idar ziyara a musulunci zurgibban tazzar hubban ana son ziyara ne sesa sese ba a yi ta ziyara kullum kullum ba idan ziyara ta zama kullum kullum to sai kuma ta zama akwai gundira sai a fara gundira da azza'iru, sai mai ziyara a fara gundira da shi amma idan kana ya zuru hibban to ya ziduhu zalika hubban wannan sai ya ƙara soyayya an daɗe ba a haɗu ba to ya halatta a kama mai itikafi ziyara mai itikafi ana kama masa ziyara sannan jawazu hadisin mu'takif ya halatta mai itikafi ya magana ba kamar yadda wasu sufaye suke ganin akwai ibada ta shiru ba malamai suka ce babu ibada ta shiru a musulunci ba ibada shiru shi fi sukuti salama ne babu ibadar da za a ware ta a ce kawai shiru kawai yi shiru shiru nike ne shiru yau ban magana kuma lada nike samu a'a sai dai ka kubuta ba ka faɗi ba ba za a ce ka faɗi ba rahimallahu abdan qala fa ghanima aw sakata fa salima manzon sallama a hadisi sahihi yace Allah ya ji kan bawan da idan ya magana sai ya ciri ba. idan kuma ya shiru sai ya kubuta kaga fi sukuti salama idan mutum ya shiru shi ke خل جنبيك لغام وامض Salam, بسلام مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام kai shiru ya fi kai ta surutun da zai ja maka zunubi ya ja maka bala'i in kai shiru ka kubuta fi sukuti salama ka kubuta mun gane yayi وسوسي كان كفه جا جاوي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا شرع من قبلنا يعني وخالف شرعنا الشرع مباب عند ذا أشي كوي أزوء يشهو لا دا أشي ساما كوي متين يشهو كما أنا لا دا أشي ساما to ya halatta ne itikafi yayi magana ya halatta kuma yayi kira amma kira alhadithul hadith fira wacce take mai manufa ya halatta mutum yana itikafi a masallaci malami ne a zo a nema fatawa ya bada fatawa fira ce magana ce alhadisu ne magana ce ya halatta yana itikafi a kawo masa wani al'amarin da ke faruwa a waje kila ya shafi kasuwancinsa a ce masa to gashi ya dan yi bayani ba kuma a ci gaba da ciniki a cikin kasuwa a cikin masallaci ba in ya san kasuwanci ne a ran shi ya tafi kasuwa ya ban masallacin أما wani abu na bayani da wajibi sai ya ya halatta ya a أن تزور امرأة المعتكف يجوز يجوز أن يجوز لمرأة لزوجة المعتكف أن تزوره في المسجد وهو معتكف يا هل لسه ما تدى ما ترمي اعتكافي تقامة الزيارة قال أنا صفية رضي الله تعالى عنها بنت هيي تاكاو ومن ذلك الزيارة Sadaka daga ya halasta mutum yana itikafi matarsa ta kawo masa ziyara in matarsa ya halasta kawo masa ziyara ziyara to kaga wani wanda ba matarsa ba abokinsa ya halasta kenan ya kawo masa ziyara sannan ya halasta mai itikafi ya raka wanda ya kawo masa ziyara kofar masallaci idan an kawo maka ziyara ya halasta ka raka wanda ya kawo maka ziyara kofar masallaci sannan wannan hadisin bayan fiqhu li'tikaf hadisi yana fa'idantar da mu fiqhun cewa shedan kullum yana tare da mu innahu yarakum huwa wa ƙabiluhu min haythu la rauna. Shaiɗan baya ƙyale mutum kuma Allah madaukakin sarki ya bashi sulfa da ƙaddararsa ya shiga cikin zuciyar ɗan adam ya rika masa take-take shi yasa aka baka suratu annas قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الوسواس الخناس هو الشيطان الوسواس ميكاو وسواس يريك أسامك كوكونت وسواس من هيا كيما كنا شكا جمد الله والعياذ بالله الخناس كما أبويت باك جننسا إنه هو يراكم innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawna shi da kabilarsa suna ganin ku ku ba ku ganin su to daga shedan na nan babu wanda zai yi tutiya ya bi kirji ya ce yafi karfin shedan kuma kada ka ji a ranka kai gururi ka ji cewa ka fi karfin shedan har sai ka gama rayuwa har sai ka ganka a cikin aljanna na ce aljanna ina nufin ka mutu kenan kabari shine matakin farko da zai ilani zai nuna maka aljanna zaka ko wuta zaka amma ma dama kana da sauran numfashi to shedan ba zai kyale ka in wannan munasabar ta zo na sha kawo mana bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal abin da ya faru da shi a lokacin da zai rasu al zahabi rahimahullah ya ambata a cikin Sirru Alamin Nubala sannan al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi a cikin littafinsa mihnatul imami ahmad shi ma ya kawo wannan bayanin lokacin da imam ahmad zai rasu shi dan sai da ya zo masa aka ji al-imam ahmad yana cewa hatta al'an hatta al'an har yanzu har yanzu bayan suma ta dan kawo gare shi ɗansa abdullahi ibn ahmad bin hanbal ya tambaye sa sai ce shedan ne ya zo mini yake cewa ka fi ƙarfi na Ahmad dan Hanbal ka fi ƙarfi na ka fi ƙarfi na ka gama da ni gashi za ka mutu ban ci nasara a kanka ba to sai shi ɗan sai al'imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah Allah ya kunsa masa fahimta يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة في Allah ya ثباتي sai ya fahimci sharrin shaidan guguri yake so ya yi ya ce ai na fi karfin ka kai din banza shaidan shi ke ya gama da shi yayi gururi kenan bai mai da falalar wannan matsayin da Allah ya bashi ta samun kariya daga sharrin shaidan ga Allah ba yana jin falalar shi ce ya yi alfahari shi kenan shaidan ya gama da shi gururi kenan wanda Allah ta'ala ya hana gururi kada ka yi gururi kada ka ruɗi da matsayin da Allah ya baka kullum ka zama mutawabi'i ka mai da falala kullum zuwa ga Allah madaukakin sarki haka annabawan Allah suke Suleiman Sulaiman alaihi salam da aka kawo masa gadan gadan gadan sarauniyar sarauniyar saba'u wanda ake ce mata bilkisu mai gadan zinare falamma ra'ahu mustaqirran indahu قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر da ya ga dan a gabansa an kawo masa kyaftawar ido haka yi kawai ya ce ayyukum ya atini bi ha qabla an ya'tuni muslimi sai cikin kuwa ne ne zai iya kamun gadanta kafin ita ta zo Allah ya mun wahayi za ta musulunta ita da jama'arta qabla an ya'tuni muslimi kafin su zo sun musulunta Allah ya masa wahayi ce waye zai je gaggawa ya dauko gadanta قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي عليم aka samu wani ifiriti wani katon aljani ya ce aini ne zan ɗauko maka ba ni umarni ya nabi Allahi Sulaimanu ba ni umarni in ɗauko maka wannan gadar kabla an ta kuma min makamik kafin ka tashi daga nan kafin a tashi zaman fada yanzu ai yayi tsawo قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك wanda Allah madaukaki ke sanar da shi wani ilimi daga cikin littafi sai ce ni zan zo maka da shi qabla an yartadda ilayka tarfu tun kafin kyaftawa ido kafin ka bude ido ka rufe ido haka ka bude zaka gan shi a gaban ka akwai iyakan mulkin da ya wuce wannan sai haka ya tabbata kuwa falan ba ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur to haka bayin Allah take yi kakka yi gururi shedan yana son gururi yana son ka ce mu ne arba'atun muhlikatun lil ardi ana wa nahnu wa abi wa jaddi abubuwa hudu suna halakar da al'umma su suke kifar da ƙasa muhlikatun lil ardi ana ni ne ni na yi wa nahnu mu ne nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu yahudawa ko haka suka ce su ne Allah kuma su ne su su ne masoyan Allah Allah ya ce musu to fa liman yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ƙarya kuke ku ba kowa bane me yasa Allah yake muku azaba ba kullun sai kashe ku ake ta yi to ga gururi kenan sannan wa abi wa jaddi sannan babana babana shine wane kakana shine wane mu ne yan gidan wane mu ne sharifai mu ne kaza ai gidanmu ne mu jikokin dan fodiyo ne shikenan in ka gama wannan duk wanda kuma ka je yana wannan shikenan iyaka abin da zai tsaya kenan to ba a son gururi shedan Allah madaukaki ya bashi sulta yana da damar da zai iya maka sake-sake a cikin zuciyarka ya sa maka fitina ya sa maka fitina a ƙida ya sa maka fitina a ɗabi'a ya sa maka fitina a ibada ya sa maka shakku a ibadar da kake yi ku duba bai kyale mu ba a sallah amma musulunci saboda ya kama na maganin shi kenan sai aka samu su dudu sahawi aka samu su dudu sahawi to <coughs> shedan yana da wannan sannan wannan hadisin yana nuna mana ka yin bayani a game da abin da ya shafe ka don kada mutane su halaka game da kai lokacin da wani ya ga wani bakon abu a tare da kai to yi bayani ka ce wasu ai kaza ne ha, safiya bintu huyayyin wa hiya zawjati kenan mata ta ce safiya to ya halatta in tsaya da ita mata ta ce ka taimaki yan uwanka musulmai ka ci maka mummunan zato duk abin da kake ganin akwai wani abu wanda yake gare gare wanda bai fito fili ba to ka yi ma mutane bayani amma ka sani kuma duk ko kayi wannan ba za ku fita daga sharrin wasu ba shi wasu sun ce kaza ne iyaka kai abin da ake bukata ka nufaci Allah da abin da kake yi shine abin farko idan Allah kake nufi da abinka to ka ci nasara ta farko abu na biyu shine ya kasance abin da kake tafiya a kansa ɗin nan akwai muwafaka da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan kuma ya kasance ba cutar da wani kake nufi ba to famzi ka cira ka ci gaba da abin da kake yi ko da wani ya ce maka ya zarge ka ya ce kaza ne ai ba za ka iya kubuta ba ومن في الناس يغذي كل نفس وبين عوال النفوس مدى بعيد ومن في الناس يغذي كل نفس وعيه أتشمت عن ذلك سيكوا يا إددشي وبين عوال النفوس مدى بعيد الحالي أتا سوية سوية زقاتان متاني أخي تزراني يوا قوة أبن ليكي تناني قوة أبن ليكي تناني قوة فسر ليكي to ka yi abin da iyaka ka sani dan Allah kake yi kuma wannan abin bai saba ma addini ba kuma ba nufin wani kake ka cutar da wani ba babu cutarwa a wani to ka ci gaba da aiwatar da abin da kake aiwatarwa wannan yana ɗaya daga cin abubuwan da ke yana cin asbabun najahi fil haya yana cin abin da ke sa a ci nasara a rayuwa danna zuciyarka akan wannan ba za ka iya yadda da mutane ba إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها idza radiyat anni kiramu ashirati mai hikima yace idan dangi na masu kirki sun yarda da ni to fala zala ghadbanan alayya li'amuha to lalatattun dangi na suna nan su kuma suna zagi na to haka yake wani ya juya masa yace wa kadhalika idza radiyat anka li'amu ashiratik to fala yazalu kiramu ashiratika ghadbanan alayka idan kuma mutanen banza sun yarda da kai cikin dangin naka <laughs> to ko mutanen kirki ba za su yarda da kai ba haka Allah ya duniyan nan ya والناس يعيش بين أحبابه وأعدائه ɗan adam yana rayuwa ne tsakanin masoyansa da makiyansa mutum baya rasa makiya baya rasa masoya baya rasa masoya baya rasa makiya kuma ba haushe ce ba guzurinsa ake ba kana nan tare da su ba kai kace su zo ba ba ka gayyata ɗaya daga cikin su duk su suke zuwa saboda gariza ce to ka yi ma mutane bayanin abin da kake ganin ya ɓoyi a gare su kar su je su halaka su je su maka mummunan zato wannan hadisin ya nuna mana haka sannan hadisi na nuna mana cewa itikafin da aka fi so shine itikafin da za a yi shi a watan Ramadan kuma in son samu ne a yi shi a al'ashirul awakhir goman karshe kamar yadda karshen hadisin ya nuna mana haka to waɗannan wasu daga cikin nau'ukan fikihu da hadisin ya kunsa kenan hadisin kuma asalinsa yana bayani ne akan itikafi amma kuma aka samu riba kafa na waɗannan nau'ukan fikihun da aka fitar a cikin wannan hadisin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu daidai kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in mun tashi karatu na gaba sai mu tashi kitabul hajji gashi an gama hajji hmm. wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ƙofar masallaci baka zo sati ne zuwa satin da ya wuce ba kenan. mun yi bayani akan rihaban masallaci malamai suna da maganganu guda biyu akan rihaba wasu suna ganin rihaba ba ta da hukuncin masallaci sau da ka rihaba in mutum ya fita ba masallaci yake ba kamar nan wajen nan sau da ka a cikin waɗannan malaman ƙwariyar masallaci nan kawai inda aka yi magini aka marufi shi ne ake ce masa masallaci amma rihaba ba masallaci ba ne masu wannan fiƙihu asalinsu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Usman ibn Affan a fiƙihun sa masallaci rihaban masallaci ba yi da hukuncin masallaci shi yasa ce mai yan kasuwa masu zuwa su kasuwanci yace su tafi rihaba su je su kasuwancin wasu kuma sahabban suna ganin rihaba na da hukuncin masallaci so da haka in ka ɗauki maganar da ke cewa rihaba na da hukuncin masallaci kaga mai itikafi zai fita har can wajen ya ɗan shakata kenan in ya bai ganin rana to sai ya ɗan fita ya je rihaba domin ya sha rana ya dawo sannan kuma idan an zo rakiyar zai iya rakiya har ya kai can wancan wancan gate din ka fahimta kenan in kuma ka dauki fiqhun sayyidina eh, abin nan sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu daga wannan kofa shi kenan za ka tsaya ka raka shi to shi kenan assalamu alaikum shi kenan shi kuma sai ya wago ce to da Allah kada zai amanta mu a cikin addu'o'in da ake aiwatarwa to assalamu alaikum shi kenan ko matarka ce ko abokinka ko wani ya kawo maka ziyara na'am wa alaikum salam na'am hmm. to yana tambaya akan hukuncin mai itikafi ya zo da waya masallaci ni abinda na karanta shine mai itikafi zai iya zuwa da wayarsa masallaci kuma ba zai bata masa itikafi ba in an kira shi iyaka dai kada waya kuma ta ɗauke masa hankali shi yasa mukan ba masu itikafi shawara idan za su zo itikafi to su zama ko da text ne sai mutum ya wani ɗanyi text in wani ya kira shi dama ya sa wayarsa a silent in ya gani sai ya aika masa da text cewa yana cikin itikafi ne da Allah ya haƙuri sai ya fito fice. in kuma ta kama magana ta tilas ce sai ya yi ai kaga kila wata rana mutum zai yi yammaci ya ga a kawo mishi abincin shi ba zai kira gida to shi ma har da shi to yin magana a waya baya bata itikafi amma in sun samu ne mai itikafi ya aje wayarsa amma in yayi magana ina cin halas din itikafi cikin abubuwan da aka halasta itikafi mm. wa alaikum salam to akwai maganganu guda biyu amma kauli razihi mutum zai iya zuwa da littafin addini zai iya zuwa da littafin fiqh zai iya zuwa da littafin hadisi duk zai iya karanta a cikin itikafi akwai littafin eh, littafin al-insaf fi ahkam al-i'tila fi ahkam al-i'tikaf na Sheikh eh, Sheikh Abdul Hamid Ali Hassan Al-Halabi Al-Athari hafizahullah a ciki ya kawo wannan kuma ya kawo maganganun wasu malamai da suke ganin ya halatta mai itikafi zai iya zuwa da littafi na addini ya karanta ko hadisi ko tafsiri ko fikihu domin nau'i ne na ibada karatu ibada ne idan mutum yana karatu ana ba shi lada daga babu laifi ya yi wannan amma so tari za ka ga mutum wata dama ce ya sama ƙila kullum cikin karatun yake kullum cikin karatu yake to damar da ya samu ta itikafin nan ya amfani da ita wajen karatun alkur'ani domin wannan wani abu ne duk wanda yake yawan bincike ya san wannan yawan bincike kan kwace ma mutum wani lokacinsa na karatun alkur'ani so duk wanda kai fira da shi kila mai yawan bincike kila zai baka wannan mafi yawancin mutane in dai mutum yana yawan bincike yana yawan karatu to wannan yakan ja masa ya dan cutar da shi a game da karatun alkur'ani sai ka ga misali kamata ya alal aqalli musulmi ai duk wata ya sauka daya ko alal aqalli musulmi dai musulmi duk wata ya sauka ɗaya wani bawan Allah ta tijo saba kai mishi ziyara yana faɗa min cikin damuwar da ya shiga yace da duk sati sai ya yi sauka yace amma yanzu sati bibbi yake yi sai na ji ni to ainihin ƙila ma in ba a sa abu wuta zan shiga Allah shi kyauta shi fa yana da yana jin damuwa sati biyu yake sauke alƙur'ani sati biyu yake soke alkur'ani yana cikin damuwa da can yana yi so daya amma yanzu ya koma sati biyu saboda haka ya shiga damuwa to kaga kai kuma da niyya nake ciki kagan wata biyu ne kake yi ai da damuwa to balle kuma mai shekara balle mai shekara biyu kaga ai da damuwa to in waɗannan bayin Allah to musulmi ya zama yana da damar da ka samu kenan ka shigo masallaci to yi kokari a cikin kwanakin da za ka yi ko sau sauka ɗaya kai kila in ka fita ba za ka samu wannan damar ba shekara guda to ka ka aje sauran littattafai sai ka dawo gida sai ka ci gaba da ka ya fi fiye da a ce ka zo da kuma wasu littattafan ka kuma Al-Qur'ani sai ka ruɗe mai itikafi in son samu ne ya karanta alqur'ani ya ta istighfari ya ta addu'o'i ya ta salatin annabi sallama ya ta nahukan zikiri sauran littafai kuma ya aje su sai ya koma gida amma idan yayi yana ɗaya daga cikin mubahatul itikaf abubuwan da aka halasta su ayi a itikafi bai saba ma Allah ba kuma bai shafi itikafin ba na'am na'am Mm. Mm. <laughs> to tambayar da yake wai a cikin hadisi gashi an karanta cewa shedan yana gudana a cikin jini a jikin dan adam kamar yadda jini ke gudana to sai gashi yanzu ana sawa a jakan magora ana fira da mutane wannan wata matsala ce da take da sabani a tsakanin malaman musulunci tun can da da kuma yanzu ba sabon matsala ba ce akan cewa shi shaidan na shiga jikin ɗan adam ko ko baya shiga tsohon matsala ce kun san kuma tuntun ana ta tattaunawa a kanta? to ala ayyati halin ko yana shiga ko baya shiga abubuwan da mutane suke yi suka haifar suka kakalo daga baya suka kara shine abin da ya fita da hankali a ce shi an zo alƙali ana fira ana magana da aljanu ana musu shari'a ana waye ana wannan an fita daga haddin shari'a tabbas duk mutumin da ke sanya tsira da imaninsa ba zai yi da waɗannan abubuwan da ake yi ba a shek muhammad nasiru zina albani allah ya ji kansa a cikin silsilatul hadisu sahiha yi duka mai tsanani akan masu aikata irin waɗannan abubuwa Yaci in har za ka yadda manzon Allah sallallahu ya yi, to kai ma ka ce ihsa'adu wallah shi gurguta tafi ya kai makiyin Allah shi shi amma an kafira kai ina ne gidanku daga ina kake kai dan wace ƙasa ce ya ce shekarun shi dubu ya ce shekarun shi ɗari da hamsin ya ce kaza ya ce kaza ya ce shi ye kaza ya ce shi ye kaza ya ce duk wanda bai yarda da shi ba sai ran nan naji a jakan magori ina jin naji da daddare ana fi wani ya ce duk wanda bai yarda da shi ba sai maganin shi to kagadi irin waɗannan abubuwan an fita daga haddin shari'a kuma su masu gidajen rediyo su ji tsoron Allah su daina yaɗa irin waɗannan abubuwan ba alkhairi ne babu alkhairi a ciki kuma a cikinsa akwai sharrin da wannan ke haifarwa shi kenan sai a zo a kalama ma wani sharri a ce ai wani ne ma yayi kaza a kai ma matsayin da a ce ai ya auri ma wanci duk waɗannan suna ɗaya daga cikin guluwi da mutane suka yi الشيخ وحيد عبد السلام البالي حفظه الله ɗaya daga cikin malamanmu ne na sunna yana ƙasar masar yana rayuwa har yanzu bai rasu ba shekarun shi ma ba su da yawa bai wuce shekara 60 ba har yanzu da ya rubuta littafinsa asfarul battar fi tasaddi da saharatil ashraf da littafinsa wiqayatul wiqayatul insan min al wa ko a cikin wannan littafan nasa guda biyu to lokacin da za a sake buga littafin akwai abokinsa الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله شي ما ɗaya daga cikin malaman sunna ne a ƙasar Masar ya ce masa aligat malam ni ina ganin wannan hanyar da ake bi ta yin ruƙuya ga mutanen da ake cewa aljanu sun bige su ina ganin aligat malam rufe wannan kofa a daina yin su a daina yi domin sharrin da wannan abin yake haifarwa yana da yawa ya ce ni ina ganin idan har ya tabbata irin wannan to idan duk an yi magani an yi magani an yi magani ciwo ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ciwo ciwo jarabawa ce lokacin da Allah yake jaraba ka kai haƙuri na za kake samu ya ce to shi ya fi ganin a ci gaba da lallasan mara lafiyan nan har ya mutu da imaninsa fiye da abubuwan da ake yi ga sanin muna gani ana ta yi a gari kuma babu dama wani ya fito ya ce ai gyara mujarradin ka ce ai gyara sai a ce ka ce babu ne kuma babban matsala ita ce saboda hanya ce ta samu hanya ce ta samu sosai sadaka mutane su ji tsoron Allah a game da waɗannan abubuwan da suke yi ruƙuya manzo Allah sama ya karantar da rukuya akwai aya ayoyin ruƙuya da manzo Allah ta sama ya karanta yana addu'a da su yana karanta ayatul kursi yana karanta amanar rasulu da la yukallifu sannan yana karanta kulhuwa yana karanta falaki yana karanta nasi sannan kuma yana yin sauran tawaidoji in son samu ne kuma in baka da lafiya kama kanka domin cikin mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da an musu hisabi ba ba za a musu azaba ba akwai allazina la yastaquna akwai waɗanda ba su ce mu wasu su musu ruqya malamai suka ce kenan suna yi da kansu allazina la yastaquna ba su cewa da Allah wane yi min ruqya ka nemi a maka ruqya to wani nau'i ne na tawaya a matsayi a wurin Allah kai kai da kanka shi aka fi so yasa manzon sun ya karantar da mu kanka na ciwo kama kanka أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر sannan ba laifi ba ne ka je gai da wani kuma ka masa addu'a ka masa ruqiyya bismillah arqika min kulli da'in yu'dika Allah yashfika as'alu Allah al-azim rabb al-arsh al-azim an yashfiyaka اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولن دقا وسنة شين صحيح البخاري وسنة شين صحيح مسلم وسنة شين السنن متين يتعرى ولن سنة ابن دعك بقاتا با بقاتا sai kayi da yawa ka ta jawowa ka ta jawowa ko an ta yi da karfi ana yi da karaji a wannan kawai cikin kwanciyar من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب الأرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض وين دي جي جي مرة لا فيها مرة لا فيها أن الله بيقدر زي متبع وأن اللوكة سيما سأدعى سوبقي yace as'alullaha al-azim rabbal arshi al an yashfiyaka ka faɗa haka su bakwai manzo sun ce illa afahu Allah ta'ala min zalika al-maghdi fa sai Allah ya bashi lafiya kana da matar ka ba ta da lafiya yi mata wannan addu'a kana da yayan ka ba su da lafiya kai mata wannan kai musu wannan addu'a shi wanda ke bukatar aje wajen masana wanda suke suka san magunguna suka san likitanci aje wajen su su kuma su ba da magani amma yin wasu abubuwa waɗanda suka wuce wannan to an kuma shiga wani haddi ko dai dama ai tawaida ruqya tawaida kenan addu'a kenan al'ilajin ruhi kenan ko kuma a ba da magani a sha a ba da magani a sha manzal sama ce shabbatu aslin kenan a sha zuma zuma nan manzo sama ya buga ta a misali amma dukkan magani mai amfani ana son sa sannan aukayyatun ko kuma ai mutum lala malaman wannan zamanin suna fassara kayya da cewa ko a mutum sojin kenan a masa aiki a fitar da ciwo shi su da duk waɗannan tabbatattun abubuwa ne amma ƙetare iyaka a ta yin wasu abubuwan da ba su da asali a shari'ar musulunci to masu yi su ji tsoron Allah su daina ganin kudaden da suke samu shi ke kan su kalli wannan so daga wannan shi ne a takaici wallahu alam na'am shi ke nan fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah